A daidai lokacin da Majalisar Dokoki ta Jamhuriyar Nijar ke zaman taronta na ƙayyadadden lokaci ko session ordinar a Faransance domin duba kasafin kuɗi na ƙasar da gwamnati ya kai mata ta yi, hukumomin ƙasar ta hanyar ministan ilimin Jamhuriyar Nijar cewa suka yi gwamnatin ƙasar ta saka kuɗaɗe a kasafin bana da na shekara mai zuwa da ya kai biliyon sefa 96 domin gina makarantun ne na dindindin ta la'akari da yawan gobe gobara da aka fuskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan a cikin azuzuwan zanaki da suka kai ga hasarar rayukan ɗalibai da ma jikatar da dama daga cikinsu a babban birnin yamai da waɗansu jihohin ƙasar. Ministan ilimin Ibrahim Natatu ya yi wannan sanarwa ne a lokacin komawa azuzuwan karatun boko na wannan shekara inda yake cewa. l'occurrence le remplacement des paillotes par des salles de classe en matériaux définitifs seront lancés. Gina azuzuwa na dindindin na karatun boko za a yin sa gadan-gadan a shekara ta 2022 da shekara ta 2023 shi ya sama aka sassauta ayyukan 'yan kwangila a kan wannan aikin ministan ya ci gaba da cewa a cikin kasafin na kuɗi na shekara ta 2022 gwamnati ta ware sefa biliyan 18 yayin da ta ware sama da biliyon 78 a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2023 domin gina azuzuwa na dindindin daɗin daɗawa in ji minista na tatu masu hannu da shuni su ma za su yi gina waɗansu adudda na azuzuwa domin tallafawa gwamnati tare da haka akwai ƙoƙarin da waɗansu ƙananan hukumomi suka ce za su yi na ganin ba aji ko guda na kara a cikin yankunan su in ji minista ibrahim na tatu de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que celle des initiatives Zéro Payotte prise par certaines autorités décentralisées. Sai dai a cewar kungiyoyin malaman makarantar boko na kasar kamar SNEN magatakardanta a gundumar birnin Kwanni Malam Habibu Mummini ya ce ba faɗa ba cikawa. An magana kwarai yi gobaran nan ba. Take ma aka ce za a zakwa ai mai mai kalasoshin ai yi su kalasoshin ai ba a yi su ba. Kuma banci da haka nan yau in an ce kalasoshi za a yi mana. Bai kamata na ba a ce yau sai da mun ka shiga yau za a ce yi gina kalasoshin. Ko da mun sa akwai akwai kwantara yan kwantara suna ɗaukar kwantara yau a ne ki ga ta 2022 ba ta ƙare ba muna dibin ta nan zuwa December zuwa san December in an ga safa ke fitar ana iya samu a gina karasoshi waɗansu yan karasoshi da za a gina kamin to kana ganin gwamnati tana iya game ƙasa ga duka birni da ƙauye ko ina dudu gaba ɗaya tun da ta ɗauki wannan alƙawla kuma ta ce za ta zuba kuɗi da ita da masu kama mata domin a bar waɗannan kalasoshi na kara ina wannan dai mu dai sai mu ce zance ne dai sai mun dai gani a ƙasa don saboda kalasoshin da aka gani mu amfani ƙasar Niger kuma ba su yi waɗanda zamanto a material defensive yan marasa mi kaɗan zan baka in ka ɗauka yau dashi duk wanda ya zamanto ƙauya na babu inda lakwal take dai ga ta tsayayya in ayi ma kalasu guda ci zaka iskiya ana da aji wajen uku ko hudu kalasu guda ci in ka zaka nan ma birni nan gama ka gani nan gama da maka nan ga birni ka ga lakwalin nan mu shekara duka wanda suka koniya sai ka iske fayot kalas wajen 20 da wani abu cikin lakwal yanzu haka dai gabanin samun azuzuwan na dindindin a cikin waɗansu makarantun nan boko na ƙasar da ke birane ko ƙauyuka an kafa azuzuwan kara ko na zanaki da jan kokarin tallafin wayan 'yan makaranta a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu da ake ce ma kojes haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jagoriyar Niger.